waɗanda ya zarga a matsayinsu na wato waɗanda yake zargin suna yi wa jam'iyyarsa zagon ƙasa a cewarsa bai ci ana wa tinubu zagon ƙasa ba amma ce jam'iyyarsu a karo na farko a ƙarshe kuma ya fito ya sarraha cewa ainihin wato ko ana so a yi wa tinubun da zagon ƙasa wanda hakan irin wannan shi ake kira da suna tifka da warwara Allah yanayin da ya magana na fushi da sauransu kamar dai an yi wani abu da bai ji daɗi ba shine ya kai shi ga yin haka daga cikin kalaman Nasir al-Rufa'i wanda ya ambata a cikin wannan zantawa da aka yi ya ambaci cewa wannan canjin badakalar kudin badakalar canjin kudaden Najeriya abin mamaki ne domin kuwa an hana talaka cire sama da naira dubu ashirin akan injin ATM amma kuma a cikin 'yan Najeriya waɗanda suke manya a cikin manyan ƙasar nan akwai wanda aka ba shi damar cire naira miliyan ɗari biyar to kaga kenan talaka ake so a uzurawa Nasir El Rufa'i ya yi maganganu akan wato ko badakalar siyasa daga cikin abin da ya faɗi ya ambaci cewa Bola Ahmad Tinubu ya wa arewa wato ko alheri ya kamata mutanen arewa su saka masa da alheri wannan maganar abin mamaki ce a faɗe ta zamu martani akan wannan maganar daga bisani bayan mun saurari wannan zantawa da aka yi da Malam Nasir El rafai a fito da tsare-tsare kamar na canza kuɗi ba wani abu na lahani ba ne kowace ƙasa tana yi kuma yana ma kawo ci gaba amma a ɗauki canjin kuɗin a wannan lokaci wanda an kusa zaɓe sannan kuma a ce cikin wani ƙaramin lokaci dole kowa ya canza kuɗin shi a ina ake haka a duniya a gaya mana a duniya inda aka taɓa yin haka manya-manyan mutane Eh, suna da hanya 'yan siyasan da ake cewa wai an yi ne don eh, a kama masu kuɗi 'yan siyasa suna da hanya wasu daga cikinsu suna da banki suna da hanyoyi da su za su samu wannan kuɗin amma talakafa ɗan kasuwa fa wanda yake son ya sai da ɗan tumatirin shi ya sai wani abu yanzu a takaice dai ba kwa tare da wannan tsari kenan a wannan tsari mu ba mu tare da shi kai kadai kuka har da sauran gwamnoni na arewaci ko na Najeriya duk gwamnonin APC mun yi mitin mun duba mun ga wahalhalun da ake yi mun ga cewa ba ba mu tare da tsarin ba muna tare da ci a canza kuɗi amma a ƙara mutane lokaci an ƙara lokaci har kwana goma kwana goma eh, eh, shine zai iya kawo wani abin nan watanni muke so a ƙara domin wahalar mutane ta ragu mu ba mu zaɓi wani lokaci ba mun ce a zauna da gwamnan babban bankin najeriya da shugabannin bankuna na najeriya da gwamnoni a zauna kowace jiha matsalar ta daban ne idan babban bankin najeriya da bankuna suka zauna da mu muka duba kowane jiha aka yi tsari sai mu zauna mu ga uke a kowane jiha wani irin lokaci wannan zai ɗauka dole ne mu mu tashi a gwamnatance gwamnatin jihoha da gwamnatin tarayya da bankuna mu bi mutane gidajensu ƙauyukansu mu ba su daman fito da kudaden su canza ba mu ce dole sai sun je banki ba wani lokaci sai ka tafiyan kilomita 100 da kudinka ka canza. amma suna ganin yawanci ku gwamnoni kun jefa talaka irin waɗannan irin wannan yanayi ta sakamakon wasu tsarurruka da kuka ɗauka a baya kamar yanzu kuna ta magana ne saboda wannan abin ya shafe ku ne kai tsaye bai shafe mu ya shafi wa kai tsaye ya shafi siyasa bai ina gaya maka dan siyasa yana da kuɗin sa kuma ya shirya ka gani. kuna yi kuma kuma kuma yan siyasa sun san yadda za su samu kuɗin talaka ne bai da hanya ko jiya an gaya mana akwai ɗaya daga cikin ɗan uwanmu gwamna wanda an bashi naira miliyan 500 sababbin kuɗi wani banki suka bashi to ko shi ka ce ana kokarin yi wa dan takararku na APC Ju, Bola Ahmed Tinubu tugu daga cikin fada daga villa a ganin mu akwai wasu mutane a cikin fadar shugaban ƙasa wayanda suna yin zagon ƙasa abinda na faɗa kenan ban ce Tinubu ake mawa ba na ce jami'iyyar mu ake mazugon ƙasa ko masu yin wannan abu ba 'yan jami'iyya ba ne to amma da nasir ka sa mutane shakku ka hmm. ce ba 'yan siyasa ba ne hmm. kuma suna zaune a fadar shugaban ƙasa hmm. mutane 'yan najeriya sai su fara tunanin ko wane ne ko wane ne ba za ka dan yi wa mutane wani dan jirwaye mai kama da wanka ba babu abin da zan faɗa yanzu idan abin ya wuce gona da iri ya kai lokaci za mu fito mu faɗe su amma abin da nake so in faɗa dan na ga a cikin social media jawa suna cewa mataimakin shugaban kasa ba ruwa mataimakin shugaban wannan kulle-kulle munafinci ne na mutanen arewa suna son su munafince mu mu gwamnonin arewa da muka fito muka ce mulki ya koma kudu kuma a ba a siwa jibola tinubu goyon baya ba su so ba suwayen arewa ka je ka duba kabila din kai zaka gansu amma akwai maganganu amma ni ba zan faɗa ba zan faɗa yanzu ba amma kamar yadda na ce wallahi akwai lokacin za mu fito mu ce gashi gashi gashi kuma mun san abin da suke girmama mutum ba tsoro ne ba wallahi ba wanda muke tsoro a ƙasar nan babu ni dai na sirri ba kuna ganin kamar ka gani saboda ka ba tsoron wani muke ba muna girmama mutane muna ba su abin nan amma in ka nuna kai ba dattijo bane kai zo ne wallahi za mu yake ka kamar kun tsorata ne da abu irin shirin da suke yi kenan na faduwa shekara nawa suna yin wannan kallon su kawai muke don lokaci ya kusa amma a fito karara kai kana cin gajiyan jam'iyya ba kai komi ba amma a fito karara ana ba shugaban ƙasa shawarar banza wadda za ta kada jam'iyyan dole ne mu taka musu birki kuma wallahi za mu yi wannan abu zai kawo mana baƙin jini a siyasance kuma tsarin kenan idan ba haka ba me yasa ba za a ƙara lokaci a ba mutane dama birane da ƙauyuka su canza kuɗinsu ba menene sai an gama cikin kwana nawa me yasa ana son a kama barayi masu wayan suka ɗauki kuɗin gwamnati ainihin garin suke yawancinsu nan garin suke wasu na ganin kayi suna kayi ƙaurin suna wurin idan ka ga nasara ta taho za ta tsallake ka mm. ka fito kai fartu haka kai magana mm. a kafafen watsa labarai mm. ko lokacin ne ya zo yanzu ban gane tambayan ka ba amma bari in gaya maka wani duk wannan zagon kasan da suke duk wannan kulle-kullen da ake insha Allah insha Allah zaben nan mun riga mun ci shi insha Allah domin Allah ya san zuciyarmu ya san kudirin da muke da shi ma Najeriya ya san kudirin da muke da shi ma arewacin Najeriya domin mu nuna ma mutanen kudancin Najeriya cewa mu mutane ne masu rike amana kuma muna mai da hairi da alkhairi domin a siwaju ya mana alkhairi amma yanzu ya zo yana neman shugabanci abun kunya ne a ce mutanen arewa ba za su fito su ba a siwa goyon baya ba su tsaya su dubi sauran 'yan takarar me suke amfani da shi ɗaya yana amfani da kabilanci ne da addini ɗaya yana amfani da kabilanci ce shi ɗan arewa ne kada a jefa ma dan kudu kuma wallahi ba ba wani ja da baya za mu yi wannan yakin kuma in Allah da za mu ci zaben nan za mu kunyata su da tanin arewa da kake magana baka tsoron wata rana lokacin ka ya zo kana neman goyon bayan arewan nan da kake magana ke cewa da ta bane kuma a zo kai ma a juya maka baya idan zan nemi wani abu nan gaba wurin Allah zan nema da talakawan Najeriya ka bar wa'annan eh, mutanen da ake kira dattawa shekaru na 62 wannan watan zan cika 63 shekarun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gama anabci ya rasu kenan ni ma dattijo ne ba wani mutum da zai ce min wai shi dattijo ne in ka ga na durkusa na gaida mutum because ina girmama shi shi yasa zan durkusa in gaida babu buhari amma ka gaya min wasu da suka girme shi ina durkusa in gaishe su ai na san dattijo na san kuma mutumin banza kuma ni ma shekaru na 63 ina da 'ya'ya ina da jikoki ni ma dattijo ne ba wani dattawan arewa da zai nuna su waye dattawan arewa su fito su nemi talaka su zaɓe su mane ni an zaɓe ni sau biyu masu cewa su ne dattawan ka tambaye sun taba tsayawa zaɓe ko kansila ƙarya suke mu gwamnonin arewa mu ne dattawan arewa mu ne shugabannin arewa kuma mun ja layi mun lashe takobi idan allah ya da sai a siyo bola ahmed tinubu ya zama shugaban ƙasar nan za mu kunyata su to yan uwa da farko abin da za mu faɗi game da manganin malam nasiru el rufai juzu'i na farko na maganarsa cewa wannan canjin fasalin kuɗaɗen najeriya da aka zo da shi akwai uzurawa talaka a ciki talaka yana cikin wani mugun hali ba shakka wannan gaskiya ce tsagwaranta kuma talakawan Najeriya ba yau ne aka fara uzura musu ba tamam abin mamakin shine Malam Nasir al rufai cikin shekaru takwas da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake mulki an zo da tsare-tsare da yawa da talakawa suka kokanta da su amma ko bai fito ya martani ga gwamnatin Buhari ba ya fito ya nuna cewa ba an azabtar da talaka ko wani abu Tunda kan rufe boda da abubuwa manya-manya wanda ake yi a cikin wannan wato ita wannan gwamnati din amma kuma daga bangaren Malam Nasir El-Rufai ba a ji ya fito ya caccaki wannan gwamnatin ba daidai da ra'ayoyin mutane ko kuma abin da hatta malaman addini da yawa suke ganin wannan abin ba daidai ne, uzura talakan haka shi ma a cikin gwamnatinsa an yi abubuwa da yawan gaske a jihar Kaduna a matsayin matsayinsa na gwamna akwai abin da talakawa bai musu daɗi ba kama daga kan rusau da ainihin abin da ya shafi wato koran ma'aikata bayan an yi musu jarabawa da dai abubuwa waɗanda talakawa da yawa ba su ji daɗi ba suna kallon wannan a matsayin uzura musu ne irin da yadda mutane suke kallon canjin fasalin kuɗaɗen Najeriya a matsayin uzurawa duk waɗancan abubuwan Malam Nasir El Rufai bai fito ya soke su a matsayin wato cin sabular talaka ko jefa talaka cikin wahala ba sai a irin wannan lokacin da zaɓe karatu gwamnati ta yi wani abu da talaka ba su ji daɗi ba wanda ba shi ne na farko ba sai suke alakanta hakan da zaɓen jam'iyyarsu suke ganin cewa kamar ana so a yi wa jam'iyyar su zagon ƙasa ne kada ta ci zaɓe haka ne zai sa mutane za su yi tambaya su ce shin kishin talakawa ne ya sa aka soki wannan tsarin na canjin fasalin kuɗi ko kwa kishin jam'iyya ne to abin da ya faɗa a bakinsa cewa jam'iyyarsa ake wa zagon ƙasa shine abin da ya kamata mu hukunta maganganun malam Nasir El-Rufa'i da su da haka zagon ƙasa a cewarsa ake wa jam'iyyar su kaga kenan ba hakikanin kishin talakawa ne yake ɗibar wasu da yawa daga cikin masu magana ba suke fitowa suna maganganu akan canjin fasalin kwaɗaɗen Najeriya kishin jam'iyyar su ne suna so jam'iyyar su ta tsira kuma suna ganin wannan canjin fasalin kwaɗaɗen zai ba wa jam'iyyar su matsala to kamar yadda muka faɗa muke ƙara tawa 'yan ƙasa canjin fasalin kwaɗaɗen Najeriya yau ai ɗauraya ce an jima ana shan wahala an daɗe 'yan ƙasa suna shan wahala a wannan gwamnatin shekaru takwas da haka ba zai yiwu a yau rana ɗaya wani ɗan jam'iyya ya fito ya magana akan jam'iyyarsa da akan canjin fasalin kuɗaɗe ba ya juyar da tunanin 'yan ƙasa akan cewa wai ana so a yi wa wani zagon ƙasa inda haka ne tun daga lokacin da aka fara wannan gwamnatin ya kamata su fito suna cewa mu fa wannan tsare-tsaren da yanda ake tafiyar da gwamnatin nan bai mana ba to amma ba su yi magana ba sai da wani abu ya faru dab da zuwan zaɓe wanda hakan yake karyata duk wani tunani da za a yi na cewa dan a wani dan takara matsala ne inda a ce gwamnatin bata tsara ba sai yanzu to za a iya faɗin haka to amma tunda gwamnatin ta hau shekaru takwas tsarin ta kenan takan zo da tsare-tsaren da talakawa baya musu daɗi kuma an bata shawara ba ta ji haka take tafiya wani abin ya zama mai kyau wani abin kuma talaka su ga cewa wannan abin fa ba mai kyau bane haka ake tafiya har yanzu har zuwa yanzu sannan za a yi tambaya ga masu waɗannan maganganun a baya gudaji kazaure ya tuhumi cewa an kawo canjin fasalin kuɗaɗen Najeriya ne domin wasu kuɗaɗe da ake zargin shi gwamnan bankin Najeriya da wasu da yin badakala akan waɗannan kuɗaɗe don a ɗauke hankalin mutane da kan tunanin waɗannan kuɗaɗe da aka rubuta ciki akai yanzu kuma an dawo ga shi shi Nasir El Rufai mai girma gwamnan jihar Kaduna Nasir El Rufai yana cewa an zo da wannan tsari ne domin a wa jam'iyyar su zagon ƙasa wani ne gaskiya a ciki haka kamar da guzaji ka zaure ɗora zargin akan gwamnan banki can gashi nan wasu suna cewa masu yin zagon kasan kamar da shi mai girma Nasir El-Rufa'i ya faɗi wato mataimakin shugaban ƙasa ne shi kuma Malam Nasir El-Rufa'in ya ta hakan ya ce ba shi ba ne. amma kuma shi ɗin ya ɗora zargi akan wasu mutane da ya ce suna cikin wannan gwamnatin bai ambaci waye ba to me yi gaskiya a ciki menene hakikanin gaskiya musamman idan muka ɗauko maganin guda jikka zaure wanda hukuma ce guda wacce mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kafa ya naɗa wannan kwamiti domin bincike na musamman kuma sakamakon shi ya ba da cewa ga dalilin da ya sa za a yi wancan canjin fasalin kuɗaɗe to haka kenan a cikin maganin su akwai at akwai cin karo tsakanin maganganun gabaki daya to saboda haka yana da kyau al'umma su kula su fahimci inda aka dosa yan jam'iyyar APC suna da dabaru na magana suna da fikirori na magana tun daga lokacin da aka fito da salon yaudarar muslim muslim ticket aka rika cewa wai da musulmi abin da musulmi biyu zai musulmi ɗaya ba zai iya ba bayan babu damar a ce da a zaɓi musulmi kafiri wanda a zaɓi musulmi saboda an san duka 'yan takarar kowanne yana amsa sunan musulmi tsakanin atikun da shi bola tinubu ɗin sai aka fake wai da da musulmi ɗaya gwara musulmi biyu tun daga nan za ku fahimci inda mutanen na saka dosa amma abin da malam nasir ya faɗa cewa wani yana amfani da addini magana ta gaskiya abu ne a fili a jam'iyyar apc ita ce take amfani da addini a wannan karan ita take amfani da shi domin ita ce take cewa da musulmi ɗaya gwara musulmi biyu saboda ba damar a ce wato ko da arne gwara musulmi to 'yan ƙasa mu ne ake mulka kuma duk wata wahala in ta zo akan mu take karewa ƙuri'a kuma ta mace da haka idan muka mai da kamar daƙiƙai muka ɗauki kamar ba mu san ciwon kama ba aka mana daƙin ɗin baki aka sake juyar da mu muka ƙara dangwalawa shekara takwas irin ta baya ta maimaitu mu muka ciwo ba san mu 'yan najeriya wani irin mutane ba ne ba duk irin wahalar da za mu sha rana ɗaya wani yana iya juya tunanin mu da magana dan ƙanƙanin abu sai a yaudare mu har da barkwanci yaudare yan arewacin najeriya ake yi wani wanda ya shugabanci yan arewa ba su ji daɗin mulkinsa ba misali obasanjo ɗaya ne daga cikin waɗanda yan arewa ba su ji daɗin shugabancinsa ba sun zarge shi da yin abin nan a zagon ƙasa sosai ga arewacin Najeriya amma kuma daga ya zo gidan rediyo ya yi magana ya yi barkwanci ya tsokali yan arewa cikin harshen Hausa sai ga suna dariya wasu shi na sai ga sun dawo sun bi shi shi yasa duk wani ɗan kudu in ya zo sai ya kirkiro nasa barkwancin shi wancan matarsa ta ce ta fi matar Buhari Jonathan ta fi matar Buhari iya girki shi kuma wannan ya zo ya zo Kano Bola Tinubu yana cewa ya zo Kano ne dan ya rawa duk haka zaka ga irin waɗannan abubuwan na barkwanci ana iya yaudarar tunanin mutanen mu da su wani lokacin yaudare su da kuɗi wani lokacin lokacin karfa baka diddi gashi nan da haka lokaci yayi da ya kamata yan arewa su kawo canji duk abin da za a faɗa duk wani murɗa murɗan magana mu tsaya kan bakanmu wannan gwamnatin ta jam'iyyar APC shekara takwas tana mulki ga irin wahalar da muke sha kuma yanzu Allah ya kawo lokacin da za mu fita da ƙuri'an mu ake so a fito da wata yaudara shi shugaban a sumbule masa a nuna an ranta daga abin da yake a zo a kawo wasu maganganu na yaudara kada mu yaudar da wannan mu fita kwanmu da karkatan mu mu zaɓi mu yi kawo canji mu iya bakin ƙwarin mu kawo canji lokacin mu ne ƙuri'a mu ce gwamnati ba za ta kwafa ba sai da mu da haka kanmu ne kar mu sake a yaudare mu da karfa baka to kaga kenan dole ne a matsayin mu na masu hankali ba mahaukata ba mu rika lura da kalaman yan siyasa kada mu bari a farauce tunanin mu a ruɗe mu kamar da na faɗa a cikin wannan tafiya an yi maganganu na yaudara kala-kala waɗanda da yawa mu wasu suna ruɗuwa da su tun daga kan maganar cewa halin da ake ciki dan arewa yayi kaza da aka a jarraba dan kudin wannan ma yaudara ce bayan wannan dan arewar da aka tsayar dan jam'iyyar APC ne waɗanda suke cikin gwamnatin kuma mu ce mutane da yawa suna kyautata Buhari zato akan kansa a cikin gwamnatinsa duka an haɗa akan Buhari bai hau mulki ba sai da jama'a ta haɗu akan mutum ne mai gaskiya mai amana mutum ne mai kishin talaka duk akan wannan mafi yawan mu muka zaɓi shugaba Muhammadu Buhari to amma yanda mulkin ya ta tafiya ya ta tafiya da yawa abin da ake faɗi Buhari akan kansa matsalolinsa kaɗan ne amma yana samun matsala ne daga cikin waɗanda ke cikin gwamnatin babu mashawarta na gari akwai waɗanda suke bashin matsala waɗanda kuma tafiya ɗaya suke yi a cikin jam'iyyarsu a cikin gwamnatinsu to kaka kenan waɗanda suka ake zargi ma wale Allah suna da hannu a cikin bawa Buhari matsala a cikin gwamnatinsa a cikin tafiyarsa domin biyan wasu buƙatu? ko da kusan ci karo da buƙatun talakawa ire-irensu suke so yau su zama suke da mulki ko ma su ci gaba da yi kuma su fito suna irin waɗannan maganganu yanzu so suke su janyewa Buhari a nuna cewa ai Buhari shi kadai ya wannan badakala ko kuma a'a ga canjin fasalin kuɗi bar a fake da shi to shi kenan kaga shi tunda tasa ta kare zuba ta shi ake ba ta kujerar mulki ake yi da haka komai za a iya faɗi yanzu a kansa amma lokacin da ake shan roman mulkin babu wanda ya iya fitowa ya jarumta ya gaya Buhari ka Allah sarki Buhari na fara tausaya masa to wannan shine abin da aka je masa tsaro tun farko ake ta bashi shawara cewa ya rika daukar shawarar talakawa da malamai daga waje waɗanda ke bai da shi a cikin gwamnati da sauransu da dukansu duk wanda zaka daga ba wai kauna ce irin ta Allah da Annabi irin kaunar da talakawa suka yi masa ba talakawan su suka fita suka sha rana suka sha zafi suka bata lokacin su wasu ma kudaden su suka zabi mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari su ko yan siyasa da aka zabo su wani ma bai zaba ba wani ma dan adawa ne sai da ya ga alamun za a ci mulki ya zo ya mara baya to irin waɗannan mutanen an sha gaya Buhari cewa da zarar gwamnatin ta ƙare zai neme su ya rasa to tun yanzu ya fara gani daga cikin ire-iren su ga irin abin da ake faɗi a kansa kenan da haka lokaci ya da ya kamata 'yan watannin da suka rage ya gyara duk da yake shi tasa ta ƙare amma wanda zai karɓi mulki muna ba shi shawara idan Allah subhanahu wataala ya sa sabo gwamnati ta kafu to fa ya san takon da zai da duk waɗanda za su rabe shi ga irin ta nan to saboda haka ya kamata waɗanda suke irin waɗannan maganin su cewa ana zagon ƙasa ga jam'iyyar su ko ana zagon ƙasa ga Tinubu su waiwayi kuma abubuwan da suka faru a baya ana musu kalubale me yasa a baya ba su faɗa ba sai yanzu da zaɓe zo akan abin da ya shafi zaɓe za su faɗi wannan magana ɗin abu na gaba abin da mai girma Nasir El Rufai ya faɗa cewa ainihin wato ko Tinubu ya kyautatawa 'yan arewa ya kamata a masa shi na alkhairi a masa martani da alkhairi a masa sakamako da alkhairi wani abin mamaki ne bayan kasancewar al'umma ta tuhumi Tinubu da kin yan arewa lokacin da yake a matsayin gwamnan jihar Legas. OPC ta kashe mutane da dama OPC ta jikkata mutane da dama ta halakar da mutane da dama a lokacin da yake da iko da zai kama sai hukunta su bai hukunta su ba an rushe gidajen yan arewacin Najeriya da ke zaune a jihar Legas. mashinan su an markade babu wani abu na cin mutunci da ba a yi musu ba ba ga matakin da ya dauka ba har ta kai ga Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya fito ya lissafa shi a cikin mutanen da suke tantagaryar makiya arewacin Najeriya to amma kuma abin mamaki saboda tallata manufar siyasa a ce wai yawa 'yan arewa alheri ya kamata su saka masa wani alheri ne wanda yawa arewacin Najeriya abin da mu muke so mu cimma shine mu samu al'umma ingantacciya da shugabanni da tsari a ɗora al'umma akan manufa ba irin wannan tafiyar da ake ta yanzu ta a ce barkatai ba kurin ana ɗauko 'yan tamore su zo su shugabanci mutane ba su da tunani na ko kaɗan na al'umma abin da ke gaban su kurin me za su tara su je sai gida a egypt su sai gida a dubai wai in najeriya ta har yi su ɗebe yayan su tafi su gudu can gurin wannan su muke so kurin mu yanzu mu yaƙa mu kawo mutanen kirki a kowane irin mataki su shugabanci al'umma ƙananan hukumomi jihohi da ƙasa baki ɗaya shine manufarmu kuma shine abin da muka sa a gaba.